إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa yan uwa a wannan rana mai albarka a yau sha ɗaya ga watan Ramadan hijirar ma'aikata sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara da dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya shi kuma yi da biyar ga watan biyar miladiya shekara da dubu biyu da ashirin muna cikin tafsirin mu na bakara ga wannan ma'asasa ta Imam Ahmad bin Hanbal ke nan garin Gusau a jihar Zamfara Najeriya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ya da mu ga abin da muke karantawa cikin wannan sura ta albarka a jiya mun kwana kan aya ta biyar muka ce kuma bayanin da bai kare ba za mu dawo mu kashi mai da dawa insha Allah ta'ala kafin nan muna yin ta'aziyya ga mai martaba da ta sarkin auren namoda da Allah subhanahu wa da ya rasuwa a jiya haka nan muna yin ta'aziyya ga mai martaba sarkin ranu a jihar Kano Najeriya muna mai addu'a shi ma ubangiji Allah ta'ala ya yi ya gafarta masa waɗannan sarakuna ne da muka shirye su da halarta wajen wa'azuka da ake yi na sunna kuma ba da gudunmuwa ga musulmi wa ma shahidna illa bi Haka hakan muna yin tafiya ga lalibin ah, babban limami na masallacin shirin wada da Allah ta'ala ya masu shi ma a yau da kuma alabiya wani da ku sauran yawan musulmi da suka riga mu zuwa gidan gaskiya Allah ubangiji ya ji mutum ya gafarta mana gaba daya idan ta mu tazo kuma ya Allah muna roƙon ka sa mu cika imani Allah kar ka bar mu iya wannan dubarun ubangiji Allah ka fara yau muna masu ba da kai muna masu imani da kai muna ko masu yarda dukkanin sakonka da cikin wanka da shi ya ubangiji Allah ka zama da kawa ko bisa ga hanya mai Allah ya dace da mu ga martaba da shi مالك أعوذ من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان وإذ قلنا للملائكة كفروا فسجدوا كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى إنه هو التواب الرحيم نعم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا الزنير والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم ولي الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أكبر وكان من الكافرين الله تعالى يقول يا أيها ما ملائكة اسجدوا لآدم عن لعلم آدم فقد فسجد إلا إبليس أبى أكبر وكان من الكافرين ذكر ملائكة كيف أخذ لي في السجود suka na ga annabi a alaihi salatu wassalam sai dai wa illa iblis sai dai iblis shugaban aljanu shugaban shedanu a ba ya kiya ya yi sujada ga annabi wata wa takbara kuma ya yi girman kai wa kana min al-kafirina da ya kasance daga cikin kafirai ko kuma wa kana min al-kafirina ya kasance daga cikin kafirai saboda yin bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da yayi na in yin sujada ga annabi Adam alaihi salatu wa salam wa qulna ya adam kun anta wudu ila janna sai muka ce ya adam ka zauna da kai da matarka cikin aljanna wa kula biha rakadan haythu shi'tuma ku ci daga abin da ke gyara ɗalibin aljanna ta inda suka so wala ta karama a cikin shajarar da kuna da zalimi amma kada ku kusanci wannan itaciyar kwaya ɗaya sai ku kasance daga cikin bayan azzalimai fa zallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma ni fihi shekan sai ya lalace da su ya zamar da su bisa ga hannun da Allah subhanahu wa ta'ala sai shi ne nuna musu su kusanci wanda ya dakiya babu komai a ce ya rantse musu ya yi musu alƙawari wa fara da kuma ɗin da kuma da min nasihi ya rantse musu da Allah cewa ni ne da siya ne a gare kuma babu abin da ya hana Allah ta'ala ya ce kan su wani dakiya ما نهاكما ربكما عن تلكم الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ba komai ya sa Allah ya hana ku cin wani itaciya ba sai dai kawai kar ku zama daga cikin mala'iku ko kuma kar ku zama daga cikin masu dawwama a gidan Allah ya rantsi musu da Allah cewa ni da kiya ne muku ku ci wani itaciya shi ne ma'anar ba san da wani anha fa asrajahuma mimma kana fihi kullahum ba'dhum li ba'dhin adu Allah ta'ala yake ku sauka daga gidan aljanna tashi yana adawa da tashi ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين كما هنا لمجبة وجهه يجب داخل جوة من لوكش كان يلي يعني فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه باي ونن الزبير هو ونن الزاقو لأن آدم عليه الصلاة والسلام يلي دائما الشيء بقى شاكي فعصى آدم ربه فغضب لأن تعالى كلمات ونن الزاقو sai zama annabi adam ya haɗu da kalmomi na ubangijinsa fata ba a rai sai ubangiji mai duba inna huwa tawwabu rahim yana ubangiji mai duba ne mai yawan da duba ne kuma ya rahama ne gaba da a nan jiya mun fassara ƙungar da cikin wannan ayoyi da kuma abin da ke kunshe da shi tun da kan Allah ta'ala wani kunna ne mala'ika ta biyu da Adam wacce yin sujada ce aka ce a imanin adam mun yi bayanin ta ake da kuma safanin da malamai suka sa ta sujada biyu haka nan kuma da shi cikon annabi adam alaihi salatu wassalam da wasu malamai suka rinjayar akan shi akan kuma mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala dan haka Allah ya ce ne sujada ga ba shi kuma iblis sai ya yi sujada a lokacin da Allah ta'ala ya yi umarni a yi annabi adam sujada ليش ما منعت المسلم ما خلقت شيء؟ قال أتي منه خلقتني من نار وخلقته من الدين جيب من كيف يسا شكني على جيب يا إيه جيب الله سبحانه وتعالى يا بايش أنا زي زمان لا أقوم بفرعورة بإبليس شيء لا تبري المعبود an umarce shi da wani abu ya ci mutuwa Allah ya ce yi ya ci ya yi abu da Allah ta ala da shi wanda malamai na cewa laifi laifi ne a wajen Allah amma in Allah yake ka yi abu kaza ka ki ka aikata wannan abu laifi ne a wajen Allah idan Allah yake ka bar abu kaza ka ki bai laifi ne a wajen Allah ga ba wani laifi ne duniya cikin su kun fahimci tambayar Allah ya umurce ka da kai sai ka ki Allah ya hane ka da ka bari sai ka ki hannu ka aikata wanne ne yake da shi sabani ne wajen malamai wani su malamai suka ce duka laifin ne babba Allah ya umurce ka ki Allah ya hane ka da ki hannuwa waɗansu kuma suka ce a'a Iblis ya fi girman laifi a nan a kan annabi Adamu domin shi Allah ya umarce shi da yin sajada sai ya ƙi sai Allah ya ƙile mai albarka da yin shi ko annabi adam laifin da ya yi ya aikata abin da aka hana shi ne wala taqraba hadhihi shajara fa takuna min adh-dhalimin kaga anan dukan sun aikata ne amma laifin waye ne ba su laifin iblis ya fi girma sai wasu nan malamai suka ya yi cewa yayin da kuma cikin kurci ka damu kashi umurtuwa da shi laifin da ya fi girma sama da wanda aka hana shi ma'aikata kun bayyanta da ya bar sallah laifi ya aikata ba dai yake da wani Allah ke karka shagiyar ko shagiyar to waɗansu malamai suka ce a ba ko da yaushe bane zai zama za a yi awo akwai laifin da yinsa ya fi girman zunubi sama da in umartuwa da wani umarni na Allah kun bayyanta yanzu Allah ya umarni da a yi wani aiki na ibada sai ba kai ba ta sai zama Allah zai maka ba ne yi wannan abin da amma Allah ta'ala ya hana wanda ya kuma gagarin da zai ko wasu ka aikata sai zama ku tsinuwar Allah da taɗewa da lalacewa da tambadewa a cikin wannan laifin da ba wa ya aikata ala har sako sako ne min girman sa komai karancin sa ana buƙatar mumini ne lisanci wannan abu da shi sai sa sai zama lafiya tsakanin su ubangiji Allah ka ba mu ikon yi ne da da sako a gare mu to Allah ta'ala sai ce muka yi umarni ga annabi Adam da ya zauna cikin wannan aljanna kuma ya ci daga abin da yake a cikin aljanna din da shi da matarsa amma kada ya kusanci wannan shi Wani ya dace ba ka da fata cika son wasu ne wasu daga cikin malamai za su kokari su ce wanda ya ta ce kaza wasu ce ita ce kaza Allah ne ya ce ta ce bai faɗa maka sunanta ba bai daga cikin takalibar shari'a ta kafin sunan wannan dukiya mun bayyana kamar da muka manta ba jiya mun kwana ne a kan maganar wacce aljanna ce Allah ta'ala ya saukar da annabi Adam a cikin kuma wacce aljanna ce Allah ta'ala ke zauna ce tunda Allah ta'ala ce kullu ya adam kun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajara fa takuna min adh-dhalimin Allah ya kuma cewa fa adallahu ash-shaytanu anha ha anan ضمير من اقرب المذكور وهي الجنه كم بعيده الله يكتب كتوكل الجنه tun da kun saba umarnin ku fito daga cikin ta sai kuma Allah ta Allah sake cewa wa qul la hadu ba'dukum li ba'd adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila sai da aka saukar da su daga aljannar ina aka kai kasa kenan ko kuma daga kasan ne aka fito da su daga wannan lambun aka mai da su wata kasar da ba lambu wace shi ne sabanin da mun kwana kasance ko idan mu kuma ta ba muna karanta cikin maganar ibn sayyid al-jawzi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin da mutum ya sa'ada inda ya tattauna wannan matsala ɗin kamar yadda malamai ma'abuta ilimi suka tattauna ta wasu sun dace ita wasu kuma sun kuskure da abin da shi ne daidai a cikin wannan kauli da wannan matsala da ake ɗaukar arinda wata aljanna ce wadda annabi adam alaihi salatu wasalam ya zauna wata aljanna ce kuma Allah ta'ala ya fitar da shi babu ne ko san ta karanta muka fada a jiya saboda mu samu talatu tsakanin a bangaren gabatin guda biyu da kuma abin da shi ne wanda aka yi jaya a wannan kauli kauli na farko su ne malaman da suke aljannar aksin annabi adam lambuci a ƙasar indiya ko a jirga ko dai a wani bigiri a bayan ƙasa قول النبي كريس جنة الخلد إذا كنت أكثر النبي آدم عليه الصلاة والسلام في سبعين من تكاملون معلومين ودادي معلومين فرقر ce ba waccan aljanna ba kawai wani lambu ne ake kirkira suka ce saboda an ce lafazin uskun an ta wazo zukar jannata wannan baya nufin aljanna wadda take sananniya ko da ku ta da al na alif da ma'alifa suka ce wannan ba ita ce aljanna wadda take ta dawama domin a fahimta su dan an kira su sunan aljanna a cikin wannan aya baya nufin wannan aljanna saboda Allah ta'ala ce wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi kaga anan ba wannan aljanna ake magana ba lambunsa ake magana kuma ya shiga an kira lambun kuma da suna aljanna haka Allah ta'ala ce wadrib lahum mathalan rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa hasabnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a anan ma an ce aljanna abinda ake nufi shi shine lambu ba wai gidan aljanna kazalika wajen dama aka ce janna yana nufin waje ne na ni'ima wajen ɓuya waje ne wanda ke duhuwa shi na suka ciki wajen ba ita ce aljannatul firdaus nuzulan ba haka nan suka sake cewa ita aljanna Allah ta'ala yana cewa dangane da sifar da in aka shiga ba a shiga ya aka yi annabi adam alaihi salatu wasalam kuma ya fita cikin gidan aljanna haka nan ita aljanna Allah ya sifar da cewa gida ne na annabi gida ne da ya dawo salam gidan aminci ne ya aka yi aka fitini annabi adam a cikin ta kuma bayan ya kafa gidan aminci kuma aljanna babu bakin ciki a cikin ta amma ya aka yi annabi adam ya samu bakin ciki na bice dan a ciki kuma Allah ya ta'ala ya ce ma mutane na aljanna in ka shiga wa qala alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur ɗan aljanna za su ce mun gode ma Allah da ya mana da bakin ciki to ya aka muka samu bakin ciki kuma a gidan da aljanna da annabi Adam alaihi salatu wassalam ya zauna cikin haka nan gidan aljanna babu tsayya babu ya kar magana ni maka a cikin da ne inda maliki mutadi amma ya haka yi iblis ya yi ma'aikata adam tsayya ya kano wasu wani a cikin gidan aljanna ko wasu wasu na kuma shaitan وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى يأتي أتي جراء للآدم أتي جراء الجنة أكمل يوجرى بايقون إلى الجنة باب يوجرى هكذا سكفت السوام gidan aljanna gida ne wanda yake ba a sako a cikinsa to ya aka yi allai adam alaihi salam ya saba ubangiji har Allah ta alaka cewa fa aka adam rabbahu bagawa biyaya wani abuwa suka faru a cikin wannan aljanna da haka da wasu daga cikin hujjoji su kawo suka kore cewa wancan ba ita ce aljanna ya ba wadda za a shiga a gobe kiyama wannan kauli da kuma wasu hujjoji suka kafa hujja da su abuwa masu yawa suka ambata a cikin kashi kuma a cikin aljanna babu cuta a cikin layar masu hun na sabu وبيع سيئة الفزع من آدم عليه الصلاة والسلام أجل الجنة هكذا الأمة إذا ما لم يكن ذا أهل الشأن الآدم أخونا شيئا الجنة كي لا يكون يا الله كاتي إذن جائد من خليفة مي أنكر ملائكو قالوا أتجعل فيها من يسود فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم yaya za a yi allah sanya bayan da zai halitta suna masu fasari ko a gidan aljanna kuma suna zubar da jini sun tafi duk wanda na nuna cewa hujja ce da jini da ba aljanna ba ce ta jannatin ma'abu da ma wasu daga cikin hujjoji wanda suka ta kawowa ɓangare na biyu suka ce a ita aljanna da allah ya ta'ala sun yi annabi adam ita ce zai aljanna da ba kwaso a faɗa hujjojinsu kuma suna nan da yawa suka ce na farko Allah ta'ala ya halicci aljanna kuma ya halicci wuta wanda shi ne abin da abinda mutazila suke kokarin a kauce ma su ce babu aljanna babu wuta yaya za a yi Allah ya kuma ya gini da za ka yi balle ya ce da ya wuce ya ta ya kuma Allah ya kuma za ka yi aiki mai yawa ko ɗan kaɗan balle shi ga gida a cikin zama ba? a bar ka ka yi aiki in ka gama rayuwarka aka ga iya aiki da sai a gina maka gida ƙarshe wannan aƙida ce a wajen musulmi shi sa suka ja layi a kan wannan mutum ke sai malamin sun ake sai musu ita aljanna da ba ku a faɗa a ta domin jiki ya zo da imam muslim ruwaya da ya zo daga hanyar al-imani al-ashiyari shi kuma ta hanyar al-wa'azu Allah kara masa rahama daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda yake cewa Abu Malik ya fito kuma hanyar ta hanyar Rabi' ibn Khiraj ko Khiraj daga Huzaifa ibn Yaman shi ma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala zai haɗa mutane ba shi ɗaya a gudanar kiyama yayin da mutane za su neman a yi musu ceto idan bala'in tsayuwa alkiyama ya ishi mutane kowa zai yi ceto a gobe alkiyama dan haka sai a zo da annabi adam alaihi salatu a ce ya babu ya amana istabtu na min janna ka noma mana Allah ya bude mana aljanna ka nema mana wannan tsayuwar a yi ta kare kowa a yi ta kowa ta matsayinsa nema mana shiga gidan ina aljanna ila wata aljanna suke magana da aljanna lahira suke magana ko aljanna duniya aljanna lahira saboda an tashi alkiyama kowa ya ji matsayin da yake ma amsa da zuwa hadisi ita ce annabi adam alaihi salatu wassalam zai ce mutu wa hal akhrajakum min aljannati illa khati'at ajukum adam ba ku san abin da ke da ku bi da gidan aljanna ba shi ne laifin da babanku annabi adam ne laifin baban ku adam shi ya fi da ku aljanna ta yaya za a yi zai tinkari Allah in ce Allah ya rabe da duniya aljanna kun bayan bayyana abin da suka mu da kira da laifin ne a matsayin uban ku adam ina jin nauyin Allah kuma in koma in ce ma Allah ya rabe da duniya aljanna wanda wannan hujja ce da ke cewa aljanna da aka fitar da annabi adam ita ce ake nema ta rabe da mutane cikin ta bisa ga wannan hadisi na manzon Allah صلى الله عليه وسلم يتمنى ذكر ربكم الله تعالى إذ يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا وكلوا من باب السجدة هل هو إن جاء في السواقين بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين sai nuna cewa wannan aljanna da annabi adam alaihi salatu wasalam yake gaya musu kuma ya karanta musu wannan ayoyi wanda wannan ayoyin tsakanin da Allah aka faɗe su da aka annabi ya san su kafa hujja da waɗannan ayoyi sai malamai su ce dalla ala annahum lam yakunu awwal dunya wannan ayoyin sun cewa annabi adam ba a nan ba kan wani ya sani ko yana cikin wancan aljanna ce jannatul ma'ab sannan na biyu Allah ta'ala ya gaya ma annabi Adam cewa inna laka alla tajua fiha wala ta'ara wa annaka la tadma'u fiha wala tadha ita aljanna da Allah ta'ala ya gaya ma annabi Adam ya zauna cikin ta babu yunwa ciki babu tsaraici sa'annan babu kishirwa kuma hakan nan babu shiga cikin rana ba yadda za a yi rana ta cutar da kai wace aljanna take da wannan abu in ba jannatul ma'awa ba suka ce jannatul ma'awa ita take da wannan domin ita ce ko da yashi akwai abinci wa zillin mamdud akwai inuwa kuma cikin ta sannan abubuwan cikin ta la maqdu'atin wa la mamnu'a qudufuha دانية ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأسين من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ashe duk wani lambu da za a bada labarin sa a nan duniya bai da irin wannan su ba gaba idan ka je za ka tarar da yanzu akwai abin da babu shi a wata gonar babu shi a wani lambu ga kuma bishiyar amma babu abin kuma kun fahimta sai ya zama kenan idan kana cikin lambun da yanzu mangwaro ka shuka kuma yanzu babu mangwaro misali ka sai zama yunwa ta kashe ka ita kuma aljanna Allah ta'ala ce mace inna laka Allah ta ju'a fiya wala ta'ara ka sai ya zace ce kuma wannan aljanna a duniya take ba a lahira take ba sannan wata gorin rana ta rike ka ita kuma Allah ta'ala ya ce wa annaka la tazma'u fiha wala tabha to ta yaya za a ce wannan aljanar a duniya take ba a lahira take ba ba ita jannatul ma'awa ba haka nan annabi adam alaihi salatu wassalam suka ce ai gidan aljanna da yake ciki dawwama yake so ya a gidan aljanna ya san duniya ko ba a dawwama saboda lokacin da Allah ta'ala ya halicci annabi adam sai da ya ce masa tafi ga wasu can je. ka ce musu assalamu alaikum ka je ga mala'iku can sadda Allah ya halici annabi Adam sai ya tura shi jin mala'iku da ya jojin mala'iku sai ya ce musu assalamu alaikum sai suka ce masa wa alaikum assalam da ya dawo jan sai ce me ka gaya musu ce na ce musu assalamu alaikum me suka gaya maka ce na ce sun ce wa alaikum assalam ita ita ce gaisuwarka da kai da zira'arka sai ce ya Allah shekara nawa ka ɗiban mun? sai ce shekara dubu na ɗiban maka ya ka nuna mai damƙa guda biyu a hannun ubangiji sai ce zaɓi ɗaya annabi adam sai zaɓi dama dukkanin hannun ubangiji dama ne sai aka buɗe sai annabi adam ya ga wani ɗa daga cikin ɗayansa haskensa yana da haske sosai sai ce ya ubangiji wannan wane ne sai ce ɗanka ne da hutu sai ce Allah shekara nawa kake masa ita shekara arba'in ya ce Allah ƙara mai ya ce iya abin da ba shi ke yaushe arba'in mai yayi mai zai mori Allah ba shi ɗari mana sai sai dai ka ba shi a taka ya ce ya Allah na ba shi da ka annabi adam ya yi kyauta shekara 60 cikin shekarunsa ga annabi dawud ya ci gaba zama gidan aljanna kuma yana kirga shekarunsa ya san shekarunsa dubu ne gaba ki da aina duk wani abin ya same shi aljanna tun a aljanna Allah ya halicce shi kuma mala'ikun nan aka ce je musu sallama kuma yi musu to don haka farkon halittar annabi adam a cikin gidan aljanna ce to annabi adam alaihi salatu bisa ga wannan hadisi ya san ajalinsa dole sai ya mutu ko bai sani ba yayin da aka zo karɓar rayuwarsa mala'ika ya zo karɓar rayuwarsa sai ce yaya za a karɓi rayuwarsa lokaci bai ba ai shekarar dubu aka bani ɗari tara da arba'in na akwai sauran sittin ya Allah ce ka tuna mai ya manta da ya yi kyauta ɗansa da aka tuna mai sai ce na manta fanasiya fasunniya insan wa daga na ka sami al'insan ɗan adam ne yawan mantuwa to in mun binci wannan hadisin sai muka kenan shedan da yazo yake ce mu annabi adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la ma'ana in nuna maka bishiyar da zaka cika dawwama anan da mulkin da ba zai kare ba ashe annabi adam yana buƙatar dawwama ba so yake mutu ba dan ya san shekarunsa kidadayyu ne kun fahimta ya san shekarunsa a kirge suke to yanzu ne ma yake cigaba da zama ba ka ganin ma ya manta da shekarar mutuwa sa ta yi kun fahimta sai suka sake cewa ta yaya za a yi ku yi kafa hujja da kuma wannan ayar ku ce ai a gidan aljanna babu abin da yake mai cutarwa tunda har Allah ta'ala ya ce masa uskun jannata, wa zawjukal jannata وكلا منها حيث شئتم ta ولا تقربا هذه الشجرة kaga an kebance wata bishiya guda ɗaya ita wannan bishiya da aka keɓance ya zama akwai cutarwa gari take ma'ana an yi hasar ɗinka cewa karka taɓa wannan bishiyar domin ba a buƙatar ku je gare ta sai suka ce ta yaya za su su waɗancan da suke korewa suka ce ya za a ce akwai abin da zai cutar a gidan aljanna sai malaman suka mai musu da amsar cewa ba ka ganin a gidan aljanna kowa da matarsa haka ne ko ba haka ba gidan aljanna tunda suka ce don me za a ce ga wata bishiya karka taba ta to ga matan gidan aljanna matan ka ne sai ka je ka taba su kun bayanta ai akwai matan aljanna ni imani amma ba duka bane naka na wasu ne bai halatta ka taba su ba to bishiyoyin ma haka a gidan aljanna akwai da aka ce karka taba ta akwai da aka ce karka taba ta wa aka ga wannan annabi adamu sai zama taklifa a yanzu tacce a kansa bayan aka shiga aljanna ma'ana mu yanzu da muka je gidan aljanna Allah ka sanya mu daga cikin aljanna za a sanya mu yin wata ibada ne aka ce babu sai suka ce tunda babu ibada dan me za a ce mu annabi adam ga wani kalifa da Allah dora maka sai ka ce wannan mataki ne na jarabawa da aka yi matakin jarabawa sannan aljanna da kuke cewa babu ta ko kuma kuna ganin ba ita bace Allah ta'ala zanar da annabi adam a ciki sai malamin suka ce ku kalli siyakin yadda ayoyin suka zo domin yadda Allah ta'ala ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin sai aka ce me fa adallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi sai aka fita da su daga abin da suke cikinta Allah sai ya gaya maka cewa wa kunna hadu ba'dukum li ba'din atu dawa dawa ake wannan magana da aka ihbatu shine ku sauko daga cikinta sauko ku daga ciki sashin ku yana dan adawa da sashi dawa dawa ake magana anan da Adam da Hawwa'u ko da Adam da Iblis ake magana da idan ka ce adam da hawawa ake magana saboda sun ci itaciya Allah ta'ala ce sauko sai ya zama aslan Allah bai sanya adawa tsakanin ma'aurata ba domin suratul furqan ta bayyana cewa ba haka bane Allah ta'ala cewa wa min ayati an khalaqa lakum kaga wa min ayati hujjar Allah ce da ya kaba a bayan kasa an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan ba wa ja'ala bainakum adawa ba to da adawa aka sanya tsakanin wa da kenan aka ci ibitu adam da iblis ne kun fahimta da adam da iblis ne aka sanya adawa tsakanin shi yasa muke adawa har yanzu da shidan muke a'udhu billahi minash shaitanir rajim muke neman tsarin Allah daga sharrinsa to wannan sai yana cewa daga aljanna aka sauko da su aka sanya kuma adawa ta inna inna tsakanin dan adam da kuma iblis kun fahimta? tsayi sai suka sake cewa ita aljanna Allah subhanahu wa wata'ala ya tanade ta kamar yadda muka sani cewa aljanna tana nan Allah ya tanade mana ita kamar yadda zuwa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da zuwa cikin sahih bukhari a cikin kitabul janaiz da kuma sahih muslim shi ma ya fita da shi nabi sallallahu alaihi wa sallam hadis abdullah bin umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadukum idza mata urja alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli janna fa min ahli janna wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawm al-qiyamah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan dan adam ya mutu za a bijiro mai da makwancinsa a gidan aljanna da safe kuma za a sake bijiro mai da shi da yamma idan dan aljanna ne idan dan wuta ne kuma za a bijiro mai da mazauninsa a wuta da safe hakan a bijiro mai da mazauninsa a wuta da yamma sai a ce mai wannan shine masaukinka har zuwa ga sajal iyama da babu wuta babu aljanna za a bijiro mai da su sai suka ce kafi kenan akwai sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya ma Umar bin Khattab a hadithin Bukhari cewa ya Umar Allah ya yi Isra'i da Mi'raj da naje sai ka shigar da ni aljanna sai na ji na ga wani gida na ga wata mata gidan na gilashi na ga kuma mace a cikinsa sai na tambayi jibril wannan gidan na waye sai ce wannan gidan umar na tambaya wannan mata waye sai ce wannan mata umar ce sai na kau da kaina daga ganinta saboda na tuno cishinka ya umar sai fashe da kuka ya ce ya rasu a alaika ughar ya na kai zan mace waye Umar balle matar Umar in ana magana ka ya Rasulullah a ina manzo Allah ya ganta aljanna ki akwai aljanna kenan kun fahimta to kuma a ina manzo Allah ya ganta a can kuma me yasa fito kuma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha tun da ya shiga aljanna ya gani to lalle hakika aljanna ne ita ce annabi Adam ya shiga kazalika ya ji sawun tafiyar bilal a bayansa a gidan aljanna ya zo tambayi bilal me kake yi wanda Allah ta'ala sanya na ji sawun kafafunka a gidan aljanna ita ya rasu ban san wani aikin nake ba ce idan na yi ɗahara ina yin arwala kuma in yi na fila raka a biyu manzo Allah ce da wannan ne ka cimmuna ko da wannan ne ka riga mutane shiga aljanna manzo Allah sallallahu ya ji sawun kafafunka. tare da cewa bai shiga din ba amma ga shi manzo Allah Allah ya je da shi kawo kababan nasa to sai ya zama kenan zaman da annabi Adam yayi da laifin da ya ciki ba yana zama bane na matsayin makomar da Allah ta'ala ya bashi zama ne da yi shi a temporary wannan wajen kuma daga baya yayi sabo aka fito da shi daga cikin ta wanda daga baya kuma za a mai da shi cikin ta kun fahimta dama ba nan ba ne Allah ta'ala ce zai da shi ƙasa yake zai kawo shi ni ja'ilun fil ardi khalifa ba cikin gidan aljanna Allah ta'ala ke zai da shi ba za ka ne laifin da aka halice ka cikin da kuma ka fito da kai ai zai koma ba ba zai koma ba kun fahimta laifi kai kamar shugaba ne da zai yi laifi sai a dakatar da shi sai an gama bincike a kansa ko kuma an hukunta shi sai a dawo da shi bisa ga mulkinsa sai ya nuna zaman da ya yi a cikin gidan gwamnati na banza ne ke da a ya na gidan gwamnati amma ya yi laifin an dakatar da shi an gama bincike kuma an hukunta shi an dawo da shi cikin cikinta me laifi a ciki ya za a yi zama na biyu ƙarfi zaman farko ko zaman na biyu ya nuna cewa laifin nan ba a can aka yi shi ba na gidan farko ne ai a gidan farko aka yi laifin shi yasa aka hukunta shi kuma aka sake dawo da shi wani gida na biyu kun bayyanta sai ya zama kenan aljanna jannatul ma'awa nan ne inda annabi adam ya zama kuma Allah ta'ala ya sauko da shi daga cikin saboda akwai hukuma dangane ga abin da ya kasance ya aikata hujja ta gaba da suka nuna cewa akwai aljanna shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ƙara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da wuta da aljanna sun yi koke wuta suke cewa ya yasa ba mai shiga ta sai dai jabbaruna wal mutakabbiruna masu girman kai masu taurin kai ita kuma aljanna take cewa ba mai shiga cikina sai dai raunana daga cikin mutane Allah ta'ala sai ya musu ce wuta azaba ta ce nake azabtar da wannan nutsuwa cikin ki ce kuma aljanna rahama ta ce nake shigar da wannan nutsuwa daga cikin bayan gida da rahama samu su shi ta Allah ta'ala musu magana kamar yadda akwai samuwar mala'ikocin izu kullu lil mala'ikati sujudu li adam kamar yadda akwai samuwar annabi adam yace wa kullu ya adamu kun anta wa zawjikal janna to haka nan suwa samuwar wuta da aljanna shi Allah ya musu magana kun bayyana haka nan hadisin da zuwa cikin sunan hadisin abu huraira allah ƙara masa ya yake cewa yayin da allah ta'ala lamma khalaqa allah aljannata wa nar arsala jibril aljanna allah ya da wuta da aljanna sai tura jibril zuwa gidan aljanna sai ce je ka gani abin da tanzan da bayi na a cikin ta je ka ga abin da Allah ya tanzan mu bayan jibril alaihi salatu wassalam ya shiga aljanna ya ga abin da Allah ta'ala ya tanadar zama bayan a ciki iya ganin ba. jibril ya cikin gida aljanna ne kaga ba cikin gida aljanna ne sai ne cewa kenan ba za a shiga fito ba ga ya shiga fito me ladi da aka ne ka adam ya shiga fito adam wanda ya fi jibril din kuma domin annabi adam yayin Allah ta'ala ya umarni a mai sujada hatta jibrilu a cikin wanda suke mai sujada domin Allah ta'ala cewa kullu wa in kullu lil mala'ikati isjudu li adam kun ka? da haka suka ce wannan aljanna da ita ce dai jannatin ma'awa jannatul khuld da ba ta so afda haka nan a hadisin Isra'il manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya zo da shi wurin sidratul muntaha sai ya ga ganyen sidratul muntaha ina nufin ita sidratul muntaha inda ha jannatul ma'aw inda sidratul muntaha take ai nan ne aljannar makomar take ba nan bane inda sidratul muntaha inda jannatul ma'aw sai shi sai na ganyenta kamar fuka kamar kunnan jiwa wannan bishiyar duk ganyenta daya kamar kunnan jiwa ne haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga kuna guda biyu a bayyane biyu a boye waɗanda suke a bayyane su ne waɗanda ya gansu nahar guda biyu waɗannan ƙoramu guda biyu su ne naharun Ni, da kuma naharun furat sa'an kuma da suke a boye suna nan a cikin gidan aljanna haka ne yazo a hadisin Anas ruwar Imam Bukhari Allah kara masa da yake cewa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa bainama ana asiru fil janna id ana bi nahrin hafatahu qubab ad-dur al-mawjuf wanda Allah sallallahu alaihi ina tafiya gidan aljanna inda babu tafiya tafiya gidanta cikin ta kaga ba zai yi wuce <coughs> sannan حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك سامو كسوفي نا ذاك سامو كسوفي سيكي سوى إنه عرضت لي الجنة والنار فقربت مني الجنة, مني الجنة حتى لو تناولت منها قطفا لا خلصه فلو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا نبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يفجر من الجنة an kusanto min da aljanna an kusanto min da wuta an kusanto min da kuma ƴaƴan itacen aljanna da na ko wani abu daga cikin gidan aljanna na itaciya na baku da kun ci gaba da cin wannan abu muddin duniya tana nan ba ta shi ba wannan abin ba zai kare ba wanda yana akwai aljanna ke na kuma akwai wanda kuma shi ne abu da tun mutum zai na cikin kari kama wanda haka nan hujjoji da yawa da malamai suka kawo wani ke cewa akwai aljanna ba abin da ke cewa babu to me yasa za ku inkarin ku ce ba ita bace jannatul ma'awa wanda Allah ta'ala ya sanya annabi Adam alaihi salatu wassalam a cikin gaba suka ce ba ku dalili da za ku yi intinadin ya zama aljanna da annabi Adam alaihi salatu wassalam ya shiga ita ce jannatul ma'awa babu hujjar da za ta sa ku kore wannan al'amari sannan ita ƙasa da Allah ta'ala ce zai kawo annabi Adam ciki walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila ai wajen rayuwa ne kawai ɗan kaɗan kuma nan ne kabarin ku yake domin aljanna ba kabari ne shi yasa Allah ta'ala ya sauko da annabi Adam zuwa duniya don zo su samu morewar rayuwar duniyar yan kaɗan kuma ta zama musu kamar shi ne matabbatar su musu takar nan za su zauna nan ne kuma kabarin su yake kuma Allah ta'ala ya gaya musu cewa a nan ne za a haɗice ku قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال اهبطا منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الساخرين كاجا الله تعالى يا قوليش يا تيني مسا سبولي يا جرمان كي يا إيه داي تو أنا abinda za mu sake kallo shi yaushe annabi adam Allah ya tsine mai tsirin gina aljanna sai suka ce waɗancan malamai na farko suna cewa to ai tun da ya ƙin sujada an koro shi da gidan aljanna ba haka wani tun da ya sujada ba shi ya yi girman kai ya juya ba ya ƙi ya sujada suka ce daga lokacin an koro shi sai malamai suka ce masa a lokacin ya ƙi yi Allah bai gaya maka menene matsayinsa ba sai da aka sake zuwa maganar a'in itaciya aka ce ma nabi adam karkaci wannan to sai kuma shidan yazo faqasamahuma inni lakuma lamin nasihin yazo ya rantse musu da Allah kamar yadda Abdullah bin Abbas ya faɗa yake rantsuwar mushafa ta ne gaba da gaba kai ta da ka yana gidan aljanna kenan inna hu kana min jinni fa fasaqa an amr rabbi aljanni da yayi fasikanci daga lamarin ubangijinsa ba mala'ika bane da hu kana min jinni yana cikin aljanu ne ba wai yana cikin mala'iku bane kamar yanda wasu ke kallon cewa da wani shugaban mala'iku ne da ya iya jayar sai da Allah ta lantsi ne mai albarka ba abin da ya rasu da mala'ika saboda mala'ika daga haske ya kalike shi shi ko shi dan iblis daga wuta aka halice shi qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin to ta za a iya fito daga maddar mala'iku kuma ya zama shi su bayan mala'iku kuma Allah ta'ala ce la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ta ya zai kama Allah wajen da za a ce su jira suke illa kuma a cikin fasajirar mala'ika ta kullum ajma'u mala'iku gaba ɗaya Allah ta'ala ce su jira wacce illa ta bakar da mun karanta wai kuna kullum bi mala'ikatun jiru da adamu ba sadari illa iblisa kaga sai aka ware ne sunansa ba ce masa a cikin mala'iku yake ba an ware shi a matsayin iblis iblis kuma shi ne shekan mun bayanta da sai Allah ta'ala shirya shirya cikin da suke jiran aljanna kamar yadda shi annabi adam ɗin shi ba ya zama da ya yi laifin a tafiyar su ɗan aljanna to haka shi ma biyu da duka je aljanna su ne amma da ya yi kafirci sai Allah ta lantar shi babu wani malamin da ya yi tsarin cewa iblis ba gidan aljanna ya zauna ya barna ba to in har sun yarda da cewa iblis ya yi sabuwa gidan aljanna ya ƙi bin umarnin Allah to me abin mamaki kuma da annabi ya adam ya yi laifi shi ma gina aljanna da suke cewa ba baye baya yiwa a yi sabo gina aljanna ya suke da iblis ya yi aka kun bayyanta ba su in kan iblis ya yi sabo gina aljanna ba sai sun ce an koro shi daga ta to tun da an koro shi ashe kenan ba abin mamaki bane don shi ma annabi adam ya yi sabo cikin ta mun fahimta sai zama fadin Allah ta'ala ku hajjutu minha jami'a ku fito daga cikin ta gaba daya da Allah ta'ala ce musu sai ce wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'ul ilahi nan duniya kasa ita ce matabbatar ku zo nan kun fahimta yanzu sai zama kenan aljanna da Allah ta'ala sauka da annabi Adam a ciki ita ce jannatul khuldi ita ce jannatul ma'awa salimam bin imam ibn sai yake cewa to me yasa aka fito me yasa aka yi kaza me duk wanda abin suka zarga dan me za a yi bakin ciki gidan aljanna dan me za a yi sabo ha dan me za a yi kaza suka ce lokacin zama ake ba dan zama ne na makoma ba zama ne da ake na temporary a gidan aljanna yanzu kuma za a da a yi zaman tabbaci a ah, baka ganin mutum yana iya yake yar aiki a gidansa daga baya kuma ya aure ta yana yi ko ba yi mun sha gani yan aiki a gidajen mazajen kuma daga baya an aure su yayin da suke gidan mijin a matsayin ubangidanta za ta kwanta a gidan za ta ci abinci daga gidan za ta yi kaza za ta yi kaza ko ba haka ba wannan kwanciyar da ke a gidan da damar da ke ta tana damar ta kwanta kan garin mai gida tana damar taɓa mai gida ashe na akwai abubuwan da suke da gas tsakanin da mai gidan ran da kuma kaddara ta riga fata aka ce mai gida ya aure ta ba za ta kwanta kan gidan mai gida kuma ta kwanta ba za ta mai gida kuma ta ba za ta yi murmushi ko ba ta ba zai rama murmushin ko ba zai rama ba ta ga yanzu wani zama ne na musamman ake kun fahimta zama ne musamman zama ne na mallaka yanzu ita ce mai cin gashin kanta ita ma a gidan tamkar yadda uwar gida ta yi sake ya mace ta ɗan kuce mata wannan ta shigo to shi ke nan yanzu ta mata ɗanci kamar ce ɗanci to haka zaman annabi adam gida aljanna zaman ne na farko ba zama bane na zaman dawwama ba zama ne na ɗan firari domin akwai inda za a aiko shi akwai inda Allah ta'ala ke dama can zan kai ka inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan kun bayanta to da ka wancan gida da annabi adam zai zo shine gidan da zai zo na jarabawa darul bala wa darul imtihan gidan jarabawa shi duniya gidan da za a ce a zo kowa ya abinda zai yi Allah ta'ala zai maka hisabi daga baya za ka zaman gidan annabi adam a zaman annabi adam a aljanna bai kore cewa zai koma cikin jama'a bala ya magana wani maganar lambu wani irin lambu ne wannan a indiya ko kuma jidda suka ce a ina ma aka samu magana wai asalin indiya da jidda shi ne wasu malaman tarihi suke cewa ai abinda ma ya kawo maganar indiya ko ya kawo maganar jidda ihbatin annabi adam da ya sauko da shi da matarsa suka ce an ci gaba da neman juna tsakanin shi da ita kamar kuna jirgin sama aka ce jirgi ya samu matsala kowa ya sauko kana tsammanin inda muke zan da malam ibrahim aka zamu sauko kuma a duniya haka wani zai ganshi ma a tara wata ya faɗo wani kuma ganshi ya faɗo a yana a wata ƙasar ko in kun faɗo a gari ɗaya wancan ya ba a wannan ƙaramar hukuma wancan ya faɗi kuma ƙaramar hukumar yamma saboda lokacin da kowa zai faɗo bai san inda yake ba musamman kuna masu laifi kuna a rikice a imauce an ce jirgi ya kama da wuta wace jiran wani ce tsaye na za mu tsaya mun shawara mai mutum fara shuga a baki duk inda kama ɗotsin ne nake mafi gare ta to haka annabi adam da matarsa da suka sauko duniya daga gidan aljanna Allah ta'ala ya sauko da su sauka ta farko Shi ne saukar da Allah ta'ala ke musu kunna hajjatu kunna hajjatu ba'd wa kunna hajjatu ba'dukum li ba'din adu Allah ta'ala ce ku sauko A anan jam'i ake ba ta suniya kawai bane da annabi Adam da matarsa Hawwa da kuma shi Iblis din Allah ta'ala ce musu ku sauko saukar farko shi ne wa kuna da abubuwan mai ba abin adu ku sauko daga gidan aljanna zuwa sama sashin ku yana adawa da kuma kiyayya da sashi walakum fil ardi ka gaba cewa ake walakuma ba ko da ka yi doka cewa walakum jam'i ne na zirar annabi adam amma anan ma iblis shi ma yana daga cikin da ake magana sai zama walakum amardin walakuma ko iblis da nat adam ko kuma nat adam da matarsa hawwa'u duka dai wannan ba shi bane kadai aka yi ta ba al'ummar su ma gaba ɗaya sun shiga kamar yadda shi iblis din karan kansa da shi da jama'a sa gaba ɗaya suna nan ƙasa kun fahimta sai zama gaba ɗaya mun shiga walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin nan ne makomar mu nan ne maciyar mu nan ne ma neman abincin mu kuma nan ne kabarin mu sai Allah ta'ala yake fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi nabi adam sai samu kalmomi daga ubangijinsa na tuba aka bashi kalmomin tuba saboda shi ziga shi aka yi fa waswasa lahum ash-shaytan waswasi da kuma yaudara ta shaytan ta samu annabi adam har ta kai shi ga cin wannan itaciyar to yanzu da Allah ta'ala ya karɓi tubansa ne Allah ta'ala ya nuna da annabi Adam nuna da zamar sai Allah ta'ala ce fatalaqa Adam min rabbihi kalimatu fataba alayhi sai Allah mai tuba ya yare mana innahu huwa at-tawwabur rahim Allah mai karɓa tuba ne ko mai rahama ne ga bayinsa ya yafe masa ya mai gafara shikenan ta wuce to sai Allah ta'ala sake ce musu kuma wannan hadithu minha jami'an Allah ce ku sauko cikin ta gaba ɗaya ne me bambancin wancan ihbatun farko da na biyu? can Allah ta lace wa kunna hajitu ba'dukum li zin adu kaga sun sauko to me kuma ma'anar kunna tso min ha jami'a ku sauko daga cikin ta gaba ɗaya min ha ba fiha aka ce ina kuma tsakanin min ha da ha? kun fahimta da kuma an ha to a nan sai malamai suka ce sauka ta farko daga gidan aljanna zuwa sararin samaniya inda aljanna suna saman bakwai da aka ce kun na haɗu ba'adukum li ba'adin adu sai suka sauko sama ta tsaya sannan da aka sake ce musu kuma kunna hadisu minha jami'a sai suka dawo nan duniya fa in ma ya'ti lakum minni hudan to yanzu ne za a zo kuma ya aikin ibada nan ne taklifa take nan ne shari'a za ta hau kan mutane da aljanu fa ya ake nakun minni hudan idan shari'a ta zo muku kaga yanzu tun da aka fara magana ba magana ta eh, kuma shi ne dalilin saukar da su da don zo su bauta a bayan ƙasa fa ma ya ake nakun minni hudan idan shari'a ta ta zo muku Famantabi a hudaya fala alaihim duk wanda ya bi shirye da Allah babu tsoro a gare shi wala bi hazanuna, haka nan babu firgici ko ko bakin ciki a tare su duk wanda ya ga duniya ya bauta ma Allah bai da bakin ciki bai da damuwa saboda ya bi shirye da Allah wanda kuma bai bi ba abuwa duniya sa din masa hasarar duniya da kuma hasarar lahira saboda ya ki tsaya ya umarnin Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون باي أنك مغانا كم مؤمنين نما كان الشرير الله فإما يأتينكم من ليه فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون sai kuma Allah ta'ala ce wallazi ne kafir wanda suka kafirce mu Allah ta'ala wa kazzabu bi ayatina su karyata da ayoyin Allah ta'ala ulaika ashabun nari waɗancan su ne ma'abuta wuta ko mu fiha khaliduna suna masu dawama a wannan gida na wannan Allahumma ka tsare mu daga shiga wuta Allah tsare mu daga dukkanin bala'in shidan Allah tsare mu daga fitina da zaniya da imani zuwa kafirci daga sunna zuwa ga bid'a Allah ta'ala kare mu Allahumma hadina fi man hadayt wa atina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man alayt tabarak rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadayt wa lakal shukru ala ma atayt nastaghfiruka Allahumma min jami'i الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأبصار اللهم إنا نعوذ بك من كورونا اللهم إنا نعوذ بك من كورونا اللهم إنا نعوذ بك من كورونا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن والزنا ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين